wanda a ranar takwas ga wannan wata ake kiransa yawan tarwiya ranar da mahajjata za su bar makka su nufashi mina gobe tara ga wata ranar arfa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana azumtar wannan ranar sa'annan kuma ya gaya mana falalan azumtar wannan ranar da aka tambaye shi game da wannan ranar rafa azumin wannan ranar yake cewa azumi yakan kankare zunubi na shekaru guda biyu don haka ga duk wanda ya samu ikon azumtar wannan ranar kada ya sakaci mu yi iya ƙoƙarin mu gabatar da ayyuka na alkhairi a cikin wannan yini musamman azumtar wannan yinin tara ga wannan watan sa'annan kuma da addu'o'i yini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa addu'o'in bayansa fiye da sauran yin niki na shekara gaba ɗaya don haka mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala buƙatunmu na duniya da lahira musamman zaman lafiya da muke buƙatar ta a duniyar musulmai a yau da kuma matsalolin da muke fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana su sa'annan kuma ya tabbatar da mu akan addinin musulunci kamar yadda muka sha faɗi addinin musulunci wato addini ne wanda yake da tsadar gaske tabbatuwa akan wannan addinin musulunci abu ne mai wahalar gaske Allah madaukakin sarki zai rinka jarabtar bayansa waɗanda suka ce sun yi imani da shi sun rungumi addinin musulunci daga lokaci zuwa lokaci Allah zai rinka jarabtar su za a rinka girgiza imaninsu ana tattaba su saboda a ga wane ne zai tabbata a kan wannan addinin musulunci a yayin imtihani da ibtila'i a wannan lokacin ne za a gane waɗanda suke na kwarai akan addinin musulunci a kan wannan gabar kuma za a gane waɗanda suke masu rauni a cikin addinin musulunci waɗanda ba su yi riko na ƙwarai da gaske a kan addinin musulunci ba za su kubice su fari. amma wanda ya yi riko da ƙwarai a kan addinin musulunci to duk yadda aka girgiza ba zai iya faɗowa ya sake addinin musulunci ya faɗo ba da haka 'yan uwa mu roƙi Allah mu roƙi sarki ya tabbatar da mu akan addinin musulunci babu wata addu'a da dan adam zai yi sama da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar babu laifi a yi sauran addu'o'i da mutum ya iya gaba daya da larabci ko kuma da yarensa amma dai musan cewa babu wata addu'a sama da addu'ar da ta zo a cikin alkur'ani ko kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Mai iya ƙoƙarinmu mu gabatar da ayyukan ibada saboda makoman mu a gobe ita mutuwa ga wanda yake ba sani ba ta da magani ba wanda zai tsere mata maganin ta dai guda ɗaya kawai mutum ya shirya mata kafin zuwanta amma da zarar mutum ya sake ba shirya mutuwa ba mutuwa ta rutsa da shi to wannan lokacin lalle zai yi nadama Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka abinda muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladarsa abinda muka yi kusuri Allah maɗaukakin sarki ya ta mana akwai yan uwa da zasu su yi tafiya muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke su lafiya Allah tsare su daga sharrin hanya da sharrin mutane da dabbobi da aljini da shekaru gaba da Allah kare su mu da muke zaune Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana zaman lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأدنا من خذلنا عذاب الآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين